Assalamu alaikum, kowa ya zo? Lokaci ne na kacici-kacici. Duk wanda ya bada amsa daidai, za a nuna masa sahihin daɗi. Kun shirya? Me ya yi kama da alkwatan da kuka taɓa sani? Dangote pasta yana da daɗi sosai. Me ya yi kama da gwiwar hannun da kuka sani? Dangote pasta yana da hankali. Me ya yi siriri da kuka taɓa tunaninsa? nau'in taliyar dangote pasta an azurta su da ƙarin vitamin da sinadarai guda goma akwai sauƙi da saurin dafawa suna burge dukkan iyali da ayarin taliyar dangote pasta shagali ne kowane lokaci. Ana samun su a fasali daban-daban kamar su macaroni twist, elbow, spiral, alphabet, coil, spaghetti slim, roll da standard. Ayarin taliyan dangote pasta, tayar ƙashi, ai wannan tayin ba a iya bari ba.